الفراغ ده مرة ثانية Kalisa ce na ki dinga mun wulaƙaci ne ki kawai. Ba fara sun wani iskanci. Ai zan ma da da san. Da da san nake maka? An shi wadai zan zaki nan? Kware kuma an yi da koren ta ba? Dole. san da ta ga jami'in nan Allah. shi sun yake ya nuna kin san cewa akwai magana aure kike ne magana aure ai kan kai ke da ai kuma zan riga na watsar da abin da kai ta kawo ka san fulawa a tsaya ta a sama akan faranti to haka nan da ta riga ta shi ke ta da gari bai san aure babu shi ka ji na gaya maka ka ji ka sake gari kamar kawai za ka ce yau zancen aure kai ya kudin maka da bai kai cikin cokali ba ka zana kana mutane barga wa kai saka ya haka me ka kace da za ka zauna kana irin wannan ni ma ma kake ka bata mu lokaci na Allah ka zo ka fita zan fita bijirki an maka kai da miki ya kwabar da na kashe miki da ya iskanci kike ji Allah na fi duk kudin da na kashe miki Allah ki ga. Sai ta magana miki ya ce ma abin ma ku bai kai cikin cokali ne ka zo kuma za ka nuna karya ba duk ko nawa ne za a iya biyan ka wallahi kai ne miki ce abin da muke ga miki jira eh. wallahi wallahi ko yadda mun duk abin da kika san ya kashe miki ko nawa ne wallahi da kuma ba haka ba zan miki rashin mutuncin da ba wani ɗan namiji da ya kai ya kake wallahi mutiyacin banza kai da baka ita ma ka ce za ka yi neman baka ce za ka zo ka yi banza ni da man shi isa ayi wallahi tallahi harka da irin waɗannan ba shi da daɗi